a yau muna sha takwas ga watan ramadan da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin karatun mana tafsirin littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul fatir da bayan mu fara akwai tambayoyi kamar haka wannan yake cewa Allah ya tsara mana lafiya da fahimta da imani ce don Allah yana son bayani a kan mu'jiza da karama bambancin su yaya za a gane bambanci tsakanin mu'jiza da karama da zafi sai malamai sun yi bayanin yadda ake gane bambanci tsakanin waɗannan al'amura a ita mu'jiza tana fitowa daga annabawa ne da manzanni kamar yadda ya muke bayani Allah ya kirawo ayoyin da ya ba mu'jizozin da ya ba annaba da manzanni da aya mu'jiza suna ne da malamai suka faɗi amma a ya shi za ga Allah yana kira to su suna fitowa daga nabawa in annabi ya zo da wani abu da zai karfafa sakon shi wani abu da zai nuna iko da aya to wani ana kira shi mu'jiza malamai su suna bayanin cewa mu'jiza tana sabawa abin da aka sani yau da kullum abin da aka saba na al'ada to amma ba wai sharafi bane dole dole sai ta saba wannan ولا عبد الذي سمع آيات إنما مؤجزة ولا عبد الذي جاء كثير يقول لك أن باوا نسكت لك عبد الذي كي زي زمان مؤجزة متن يكرت الكتاب يقتل الصراط المستقيم مخالفة أهل الجليل وجل في بها إمر جيبية فالدهك ولنا الأمر أي تستونا أقول لي الشافي أول لسابع النبوات النبوة لسابع النبوة لإمر جيبية مجلد يجيكم فالدهك ولنا الأمر أي تستونا ita kuma karama tana fitowa ne daga bayan Allah na gargatu salihai bambanci ta da tsafi da bokanci da rufa'ido su waɗanda abuwa suna fitowa wurin mutanen da suke ba na kwarai ba da aka suke cewa kakkan rodo da abin da za a gani na ban mamaki a gurin wani mutum in dai baya kan alƙur'ani da sunna in ka ga wani mutum wanda baya kan koyarwa alkur'ani da sunna ya zo da wani abin ban mamaki ya tashi sama ko yana tafiya a kan ruwa ko kuma yana yin wani abu ba ko na ban mamaki to ka kalle shi idan yana kan koyarwa alkur'ani da sunna karama in kuma baya kan koyarwa alkur'ani da sunna to ta lalace da da istijiraji Allah ya mai ba ba ba karama shi ne ɗaya bangaren ne ko kokanci ko ruba'ido yayi da haka da wannan zaka gane daga wanda ya fito wannan shi ne babban ma'auni da ake ganewa wasu malamai na cewa ita karama ba a yi kalubale da ita wai mai karama ba ba lalle ba yakin yana da ita ba zai iya kalubale da ita ba to wannan magana ce wasu malamai ke wada amma magana mafi inganci ba haka ba ne ana iya kalubale da karama Khalid ibn Walid sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam an kalubalance shi cewa in addinin musulunci gaskiya ne kuma abin da ake yake kira kai gaskiya ne to ya sha guba a gaske. kuma wannan abin in bai yi ba zai iya zama cutarwa ga musulunci ko ya sha ba abin da ya sanar kaga aika haddi aka yi mai kuma yi to irin wanda yana yana yana iya faruwa mun ba da labarin wani bawan Allah wanda ya mutu a shekarun baya da suka wuce ba da kuwai ne likita ne amma daga baya ya bar duk wannan aiki ya shigo da'awa ya musulunta da mutane ana maganan biliyoyi wanda suka musulunta a hannun shi to cikin abin da yake bada labari na kirkar shi akwai garin da yake mutanen garin suka abe mutuwa abin suka ce to su za su musulunta gaba ɗaya amma da sharadi in dai musulunci gaskiya ne to ya roƙi Allah ya saukar da ruwa su abin da ya zai dame su fari na rashin ruwa amma in dai yana so su musulunta gaba ɗaya ga sunan gaba ɗaya da bukatar su roƙi Allah ya shuka da ruwa wannan ne za su yi tafiya musulunci gaskiya ne kuma za su musulunta kun ga ta haddi aka yi kalubalen da shi aka shi kuma saboda gaskatawa shi ga Allah nan da nake a wala yi raka a biyu yi sujjada ya roƙi Allah yake ya Allah ga halin da nake ciki ya Allah ka bayyana gaskiya ya Allah kada ka bayyana in samu damuwa ko yin kunya bai tashi daga nan bacin da Allah ya saukata to da haka ana ana iya samun aiwa mutum ƙalubale da wani abu ce in ya fi kuri kuma Allah maɗaukakin sarki saboda imanin wani yana girwa kan imanin mutum da gaskata wa shiga Allah sai kuma Allah ya zarge shi to da haka eh, kwan abu ba shi ne ma'aunin ba a gurin waye fito dujan da zai zo karshen duniya manzo Allah ya babu labari zai da abuwa baki zai kashe mutum zai sa wuka ya tsara mutum kuma ya sha mutumin haɗe kuma ga kashe kai ta haɗe mutum ya tashi sannan zai kalli sama ke ke ruwa sai ruwa ya ɓarke ya kalli ƙasa ke fitar da shuka shuka da fito kaga wannan bakin abubuwa ne amma mumini muminai ba za su rubuta da shi ba har a hadisi wani mumini zai fito ya same shi Duje da ce masa ai ni ne ubangijinku ni ne Allah abin da yake gwada shine ubangiji bari ka gani ruwa yi ruwa ce sama ta zubar da ruwa ta zubar sai kasa ta tsage kuma ta tsage ya tsara mutum kuma yake ya haɗe mutum ya tashi Mummunan yana kallon waɗannan abuwa sai ce yanzu na ƙara imani kai ne da jarra maza Allah ko gami me ya kalla ayyuka ne da suka fito da gurin mutumin da ba na kwarai ba amma wanda bai da ba ba mumini ba zai rutu da wani. shi sa a cikin gaban gidan shi a rubuta kafara mumini zai karanta ko da bai karatu ba zai ke karantawa to don haka idan abu ya fito da gurin mutumin kwari mai tsoron Allah da taɓuwa ta wannan karama ko ba da sai ba ko abu akwai karamomi da yawa da da da da suke faruwa ina jiya ina ina bin iskar wani mutum ana ba da labari wani mutum ya ji guri shi da ne ya yi masa mai bashi shi mutumin nan kasuwa ne kuma ana ta ruwa a garin irin kamar da damana ruwa ya sauka sun da ya saukewa zai zama haka kasuwancin ta lalace ya wurin wanda ya ce ka taimaka min da da bashi shi ke na wanda ya ce to ba mai nawa kake sun ke kaza sai daga matashin kai sai daga matashin kai sai ya nemo iya adadin kuɗin da yake so sai shi wannan mutumin ya ga kuɗi masu yawa sai ya yi ya bin da shi kuɗi don haka mutumin yana yana shi mutumin bai da lafiya shi wanda ya bada bashi kuma yana da ya guda ɗaya karama kuma yana da mata da dare sai wannan tun da ruwa ake ne har yanzu ba a daina ruwan ba sai yake so ya tsinki matar ta bar ɗakin tun da ita ita ce mai lafiya ita ce za ta iya yiwu ita ce za ta iya kaza ya zai ta bar ɗakin da mutum yake kwance mara lafiya shi kuma idan ya yi ya rima duka shi ya tsora tashi ko ya da danne shi ya kuma da za haka sai yin san yadda aka yi kaso yarinya kalamar sun kawo da tsakin gida ya ake kuma ruwa yana dukan ta tana ji tana ji da haka uwar da ta ji dole dole ta fito da ta fito shi ma uban sai zama dole sai ya fito duk da bin ga lafiya sai ya rarrafa ya rarrafa ya fito sai wancan shi mai samu dama sai shi da ɗaki ya ɗebi kuɗin kenan a hannun shi ya zai fi ɗaki ya rufo mai yanzu da haka kun gaje a nan abin da nake so in nuna karama ce karama ce Allah ya girmama shi wannan bawan Allah mara lafiya Allah ya sa ya fito daga ɗakin shi ma shi kuma wancan ya tafi kuma Allah bai sa abin ya rubuta ne da sai da ya ɗau kuɗin a hannun shi da aka buga wancan kuɗin a hannun shi ya riga ya saki kudin amma ɗakin ya rinta to ga idan Allah yana so ya girmama bawa to duk wani abin da za a yi sai zama sababi ne na girmama shi gashi an fito da shi dan a ɗebe mai dukiya amma a shi sababi ne na Allah ya tseratar da shi kuma wancan Allah ya saba to da haka karama za ta iya faruwa ga mutum wani ma ba da ya gane karama ba amma Allah ya girmama shi da wannan abu to rufa'ila kuma da tsari da sauran abuwa za yana fitowa da gurin mutanen da suke ba masu asiri ba ba masu tsoron Allah ba ko wanda suke cikin bid'a kace kace to wannan ba a rika ba shi a matsayin karama wannan yana cewa yana so a ja hankalin masu zuwa ga mutane da suke masa wa ma wani lokaci bayan sauriya suka wanda aka yi hajjawa mutum ya karkace a sabu da daina kallon alƙibla yadda ya kamata saboda yanayin wurin a sanya hannu a cikin sallah to ina fatan dai ai kafin ya yi ba sai na yi ta ba eh, idan mutum ya zo ya zama sahu ya shiga yadda za a takuru to ya ya kuma sahu yi ya shiga ba shi barguri a masallaci ya halatta ga wanda yake da wani aiki da yake da alaƙa da masallaci kamar limani sallar tarawih galiba za ta neman biyu uku suke to ba laifi a liman zai haske zama an ajiye mai guni saboda yana da wani aiki da zai yi ta daga al'umma ko wani malami mai karantarwa nan kujerar shi yana karantarwa sai ya zama da idan aka aka cike gurin to bai samu yin bai samu gurin da zai zo nan ba yi ba zai ke zuwa kan lokaci ba wannan ina ba misali kamar ka harin makka ko madina za ga masallaci ne mai girma mai fadin gaske kana wani lafiyan ma wani yana wani bangaren ba za ta jami abin da yake ba ko da ga yake magana in dai ba da ta gaba da ake ba to irin wannan malaman da suke karanta wa ya hada ta ba musu gurin sa kare su guri kawai ya na ko da dan ko wanda ma'ana na da zai zama mutum ɗaya ne ko biyu duk wannan ba laifi maslahan masallaci ce amma sauran mutane duk wanda ya zo wuri shine a hakuri shi ya fi tantanta da shi ya zauna da haka fi ba ne ba ne kuma sauya zama ya ka ya masu yadda kuma za a tafi ba za a yi sallah cikin ruwa ba sai yana maganan masu rike kwafi wajen yin ruku ruku gwiwa ake rukiya ba kwafi ba gwiwa manzo Allah ya kan bude in ya tuka ta Allah ko da ya kamar ya tabbata gwiwa yana tabbata gwiwa sai bude in ya da haka kuskure ne mutum ya yi kwafi ya yi ruku wani yana neman addu'a wani bawan Allah shi ne mutu da shi ya ce ma shi kwana sati guda to za a ci kwana ko shi ne ke neman addu'a ko biya shi addu'a Allah ya sa bawan Allah ne mutu muna roƙon Allah Allah ya sa ya mutu ya halatta a wasu addu'o'i lokacin sujjada ba wai sai wanda suka zo a hadisi ba ba da dama ai sujjada mu girma addu'a da haka ba da mutum yana da addu'o'i yayi a cikin sujjada ba wai lalle sai wanda suka zo a hadisi ba yana da dan hadisi akwai ayoyin da suka zo a manzo Allah yana yin ta a cikin sujjada irin waɗannan yake yi to ba lalle sai su ba kuma ba da yake a wannan sujjada kai addu'a da kaza a yi sujjada kai addu'a da kaza a yi sujjada duk babu wani abu da haka yin addu'a din ba wai lalle sai a yi zuwa hadisi ba mutum zai iya zaɓa sannan karshen sai ya ta karshe kafin sallama shi ma guri na addu'a Allah ya dace da mu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 موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم مدبر لا يؤمن بيوم الحساب نعم أجيها مفارة فرنسا كسر النبي موسى عليه السلام سيدع أن يمنى بيان يعرفوا النبي موسى لآيوي لكما حجوجي بيننه زوا وفرعون da hamana كما تلك النسوة dukkaninsu waɗannan da ma waɗanda suke tare da su sun karyata annabi musa suka ce mai sihiri ne kuma makaryaci lokacin da aya ko gaskiya ta zo musu daga wajen ubangiji Allah madaukakin sarki maimakon su yi imani sai suka tsara yin wata ɗagawa ne fir'auna ya ci gaba da abin da yake nuna ɗagawar shi da shishige shi ya ce a kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani duk waɗanda suka yi imani ƴaƴansu maza a kashe don kada masu yawa su karfi amma matan a gyare matan saboda matan za su yi musu hidima da ayyuka kuma su rayuwa ta kasance Allah ya ce to amma kai da kafirai shi ne na kafirai dan dan kwafar da addini to ba komai bane face fatanci baya baya kaiwa domin baya samun nasara dan haka kai ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abin da waɗannan kafirai za su yi ba za su samu nasara a kanka ba to sai Allah ya ce wa qala fir'aun sai fir'aun ya ce zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah ku yare kace musa وليدعو ربه إكرام مجيد معناه يقول يا إني أخاف أن يمجل دينكم بي هنا جنسه لك كان يتبدأ لكم الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد وكما يبين الفناء ما ينكسر وقال موسى في النبي موسى يقول إني عدت بربي وربكم هنا يتسأل الله ما حدث دينا ما حدث جنكم أبيدنا من كل متكبر daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar sakamako ba a nan lokacin da annabi Musa ya zo shi gaba da wa'azi da bayyana abin da Allah ya umarce shi da kira zuwa ga kadai da Allah da barin abubuwan da ake yi na sihiri da tsafi da barin takura wa bani Isra'ila da Fir'auna yake da jama'a shi sai Fir'auna cikin matakan da ya zo ya dauka kan annabi Musa sai kokarin ya kashe shi قال فرعون ذروني اقتل موسى وقال لي كشف موسى وليدعو ربه يكرهه وبيده ma'ana wannan azama ce akan zai kashe annabi Musa alaihi salam yana ganin ne ya kashe shi kenan da awata gari wannan kuma dabi'a ce ta dukkan kafirai dangane da annabawa suna kokarin kashe kamar yadda cikin alqur'ani mun mutanen annabi shu'aib suka gaya masa cewa za su je shi irin abin da aka yawa annabi ibrahim shi ma baban shi yake ta in bai yana ba to zai je shi wasu malamai sun fassara jirgin wanda kashewa haka nan mun ga yadda Allah ya babu labarin kafirai dukkan da suka kai kai yaya za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam har ma su yi kokarin kashe shi kuma Allah ya kira kan shi haka nan manzon Allah ya je Madina muka yi da ita fama yahudawa sun yi a dankan kashe shi kuma allah ya tsira da shi to wannan ɗabi'a ce ta wanda ya zan baya son gaskiya kuma ya ga ba yadda zai iya kare gaskiya da to sai ya tunani abin da zai bari ya kashe bai kira zuwa ga gaskiya to amma ita gaskiya ba ta mutuwa da mutuwar mai kira zuwa gare ta domin in dai gaskiya ce to in wanda ya mutu allah zai tare da wani shi ya sa hikimar Allah madaukakin sarki bai yi wannan addini na musulunci da wani mutum ɗaya ba wanda ya babu shi addinin babu a'a Allah madaukakin sarki shi ne ya yi kara addini bal ma mutum yana samun hikima da daraja ne idan ya tsaya da addini da haka babu wani mutum da za a ce yau in babu shi addini ya tafi ya tsaye inda da akwai irin waɗannan mutane da annabawa ne to annabawa ne suka yi da saƙo to waɗanda suke bayan su za su ɗauko wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama babu wani annabi da zai bayyana bayan manzon Allah manzon Allah shi ne kamar da annabawa to sai zama malamai suke yin aiki da annabawa suke yi idan wani annabi ya wuce yanzu ka ɗauki bashi Isra'il kamar yadda yau a hadisi annaba ne su jagoranci su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama ya ce ta kanar banu Isra'ila ta tutu hum asiyawu بني إسرائيل بعض في جاورته كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام دلوك الجيدة وانا الذي يوجد في أن لا يقول هنا أحسن ساعة ما يسمى الإسرائيل سنة ديوة وانا الأمة فهي مزام الله ما ولا أحسن تسيد من معلمين كل ذلك الله يا أنبا وتسوغا في أي شيء أنبا ذلك وزعل صلى الله عليه وسلم أجسم جيش الإمام الحاكم يرويه yana cewa a kan kowace shekara ɗari a tsawon kowace shekara ɗari bayan kowace shekara ɗari Allah yana kai kowace wannan al'umma wanda zai ta shiga mata a cikinta ana duk bayan shekara ɗari to Allah zai kasar da wanda zai ta shiga wannan al'umma a cikin Malamin suna cewa duka da addinin nan ba wai a bangare ɗaya ba ba kuma da zai mutum ɗaya ba zai iya zama wannan dajiyar Allah ya tayar da wani wancan bangaren kuma Allah ya tayar da wani wani zai jaddada addinin a wani bangare wani kuma ya jaddada addinin a wani bangare ma'ana ba yadda za a yi a yi shekara ɗari tur ba tare da Allah ya taso da wanda zai da wannan addini ba shi yasa mujaddidai a cikin wannan al'umma suna da yawa wanda ke zuwa su raya al'umma su tayar da abin da manzon Allah ya zo da shi bayan an bar shi misalan suna nan da yawa misali duk kana magana kasan mu ana magana shi Usman dan Kodiyo shi Usman dan Kodiyo da yazo akwai musulunci ba shi ya zo da musulunci ba sarakuna wasu da yawa ma musulmai amma musuluncin a lokacin ya gamu da al'adu sun kashe musulunci sun cakuɗe da addini har ya zama ma ba a gane addini da abin ba addini ba sun yawa bautar a wani allah ya yi yawa cikin mutane da al'adu sun yawa cikin mutane to shi ne ya doki allah ya tayar da shi sai ya kuma yana ta dora mutane kan karantarwar abin da yake na addini to kuma ya yi tajiriri sun kafa kuma su daga akwai ire-ire kamar muhammad bin abdul wahab a bangaren tajin ya tashi a bangaren kasashen saudiya da makota ya tashi ga da umar shi ma cikin irin wannan yanayin shi wannan kudu ya tashi mutane a kasa hausa shi ma ya tashi ya tajiriri ya jaddada addini ya dawo da mutane kan tauhidi tunda a wancan lokutan za ka tarar cewa ana bautar kabarruka bauta sosai za a je kabari a zama ana roƙon lakin kabarin abin da yake haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki bal ma kuma za ka tara al'adu sun cika a to haka kuma yanzu bayan shehu dan kodiyo ya wuce idan yanzu ka bi kan wannan a rayuwar yau za ka iya sa shi abubakar masu zuwa shi mu da idan wannan lokaci domin ya zo shi ma sun ka karanta tarjamar rayuwar shi da ya bayar ya ba da labarin rayuwar shi da kai shi za iya irin yadda ya zo ya shanta al'umma bayan ya yi karatu gurin mahaifin shi mahaifin shi malami ne sannan kuma shi ya yi karatu gurin wasu malaman amma sai yi wutar daga addinin ana yi amma an haɗa da al'adu da yawa ya yi tafa su tuka ka duba ya yake ba da labari a lokacin a ƙasar sakkwato ana nufin zamfara da kyanbe da sakkwato ne yanzu haka ake san labarin alwada ba a yin alwada yace yawan zo masallaci har ran juma'a mai matsayi zai zai jaba kasa yake mama yi a yi sallah yi yanzu wannan abu yake ba daidai ba ne wannan abu sai da yake matsala har wurin ba a kwanta dan dai zai zai wannan shi kuma ya fito yake ya za a yi sallah shi ke mama ana yin sani idan babu ruwa ko kuma ya zama shi wanda zai ce mama yana da larura da za ta hana shi taɓa ruwa wanda musulunci yake da wannan larura amma haka kurin kowa ke shi a bai yake ba zai yi ba kan wannan ya yi tsaya kuma daga baya duk da an ja da shi amma daga baya aka fahimci gaskiyar abin da yake faɗa haka ya zo ya karar daga irin misalan da yake bayarwa duk shekara in sarki zai yi jawabi yana kalma wanda a cikin kalma akwai kuskure yace yana gode wa Allah yana gode wa annabin Allah yana gode wa eh, turawan birnin mallaka duk da sawo shi da yi wannan kalma ya rubuta takarda ya yi wannan kuskure ya mutanen da suka zo ne masu raba mu da addini mu da komai da kaza da kaza da kaza amma yanzu a zo a dinga haɗa su da Allah da manzan Allah to wannan kuskure ya yi gyara a kan wannan haka in ka bi ganin mai da yake bani yadda ya ya samu sardauna ya zama mai ba shi shawara da harkokin addini ya yi karfafa sardauna kan kira zuwa ga addini ya ce dukiyar da kake kashewa jam'iyyu na siyasa ko jam'iyya ta siyasa kazo sardauna ya yana yana yana yana nuna damuwa da yake yana kashe kuɗi amma abin ya tasiri bala bakar kuma ya ce masa wannan dukiyar ka zo ku ce ku ido da ce maka Ya ce a zuwa ya yi Allah ce inda daga lokacin da yake biyo da hankalin shi akwai randa mutum mutu da mutum shi nan wajen su kara ya yi shiga can wajen abin da ya shafi tare da alama duk san wani ya biya mutum da mutane a wurin da shawarar ba bakar akwai to in ka bi haka kuma ya ya ce ya samu a lokacin irin yanayin yadda ake karatu ma malami zai yi karatu talibai su gane ba kuma za su tambaya ba shi kuma sai don salon karatu da ya a gurin wani malami ya hasa ne ya je gama da karantarwa in ya zo ba bayanin abin da ke so ya faɗa sannan kuma ya tura da dare ya ce haka yanzu shi gaba da yin darasi yana yi yana yi haka abubuwa su karanta rayuwar za ga tajiri daga nan sai ya taso hatta wanda suka zo da gobe ke da ala suke ta kira a kai ai da shi daga littafin da ya fara rubuta kai da sahiha wa wasafati shari'a suka fahimci cewa lalle wannan nan da ake akwai abuwa a cikin wanda ba daidai ba akwai kura-kure da da sauransu to irin da shi suna nan Allah ya dace ko a kowane karbi da haka idan an kake mai kira zuwa gaskiya to gaskiya ita ba za ta mutu ba domin addini na Allah ne a hadisi wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq manzo Allah yake ba za wasu jama'a daga cikin al'umma ta ba za su bushe ba suna masu bayyana suna masu tsayawa kan gaskiya la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum duk wanda ya cutar da su ko ya saba musu ba zai cutar da su ba ma'ana ba zai hana su yadda awa ba suna nan ila ta yamin sa har zuwa da ta tashi ba. idan haka a nan fir'auna yana tunanin ya kashe annabi musa kamar ya kashe da awa kuma har sai ke sha wani yadda rabbahu ya kira ubangiji shi ya faɗa haka ne ya nuna mutane bai ma yadda akwai ubangijin ba in ma akwai kuma bai da tasiri dan haka yanzu kyale shi ya shi in ya so shi ya kirawo ma'ana ubangiji saboda bai nuna bai ma yadda da Allah ba yana kafafa yana ji da da da to da yi wannan magana magana ce sa abu ne mai girma maganar kisa abu ne mai girma to yaya zai yi su gane cewa ya mu annabi Musa ya cancanta a kashe shi sai ya ce ni ne amma an yi mafi da dina ku ina jin tsoro kada ya canza muku addini kada ya canza muku abin da kuke kai wanda kuke yi da sunan addini aw an yi zuhira fil ardi fasa ko kuma ya bayyana fasa a bayan fasa wai fir'auna ne yake faɗa cewa annabi Musa zai bayyana fasa a bayan fasa kaga wannan akwai abin ban mamaki maballacin gidan fir'aun da ya ce kisa ku duba yanzu yanzu muka zan magana muka karanta abin da yake so a kan yaya maza a kyala mata kuma a kan baya yi amma duk baya kallon wannan wannan shi ne abin da ake sha gwano baya yin da shi duk wannan mata da yake baya gani annabi musa yake gani shi ne ya fata kuma wannan shi ne ɗabi'a ta halin duk wani mafallaci wani wanda yake kan mata in ba Allah ya shirya da shi ba shi ba ya kallon ƙasar da yake kai wani ke kallo da haka zai zai yi ta ɓarna amma ba zai kallon ƙasar da yake ba sai ya daga kallon da islami bai gyara ko ya daga mai kallon cewa mabarkaci ne da haka ya faɗi wannan da niyyar ya hankalin mutanen shi da niyyar ya ba da dalilin da zai kare shi annabi kusa. wannan akwai wa masu karatu da suka karanta au an yi yana harafin arzikin fasari idan fasad shi ne fashi ya zahar a nan a cikin makaranta yurce a shi a cikin mutu ya zama ya bayyana banna ko kuma in ka ce ya zahar fil ardi fasad banna ta bayyana sannan a kuma da suka karanta audin nan suka karanta ta da wau ya zama ne a fawo an yi masjila dinakum wa an yi wa an yi kira fil ardi fasad duk wannan akwai suka mai da shi da kafir a ah, yi ishara amma duka dai abin da suke gwadawa a tsarin musa abin da yake manna shi ne abin da maganar fir'auna ta take take ɗauka to amma Allah ka ɗaukakin shi ya tsira da annabi musa bai iya kashe shi ba sai Allah ya gaya mana mai annabi musa ya ce wa qala musa annabi musa ya ce in ne udtu bi rabbi na ne mutsari a wajen ubangiji wa rabbi ubangiji ku koma wanda ya halice ku min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu biyo mai kisa wanda bai imani da ranar hisabi ba ma'ana da yi Musa ya ce da tsari daga Fir'aun amma da yi da tsayar da ibarar da zo wa na da tsari daga Fir'auna sai zama ta zo ga masiya domin neman tsari da zama ya hada da duk wani wanda yake da ɗabi'a ta irin Fir'auna ta takabburanci in karɓar gaskiya da kuma yin rashin imani da Allah to da aka neman a ƙarin da yake neman tsari ne da ya haɗe kowa da kowa to kuma wanda ya nuna mana halaccin mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga cutar wasu cutar bayan ka yi riko da sababi to kada ka ce kai ba ka tsoron mai cutarwa bari ka je ka tunkaye shi bari ka je ka tafi da kurin gaba gari a'a ka nemi tsarin Allah ka nemi Allah ya tsare ka azan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu addu'a idan kana jin tsoron wasu mutane sabbin su تلك بقيتا لكي اللهم إنا نعوذ بك من شروري واللهم إني أعوذ بك من شروري ونجرع بك في نموري أولا روايتنا آه، اللهم إنا نعوذ بك من شروري ونجرع بك في نموري ألا منا عيما قد من الشرور فنفنا سنة يعلنا كزما آه، a cikin irajen su kan sanya musu tsoro wannan addu'a ce da mutum ya yake yake tsoron wasu mutane kamar wanda yake suke matafiya duk lokacin da ka kawo kawo hanya inda za ka gamuwa da yan fashi ko barayi ko wasu miyagu sai mutum duk lokacin da tsoro ya wuce gudunar masa sai ce Allahumma na hori fi wani hudu bi kamin shiru ne, wannan ma riwaya ta zo Allahumma na hori fi wani hudu bi kamin shiru ne, irin wannan na'adoyi suna da tasiri matukan gaske domin mutum in yana yi zai ta ganin tasirin su a aikace sai ga Allah ya kare mutum sai ga mutum ya zo ya wuce saboda komai a hannun Allah madaukakin sarki ita addu'a tana da tasiri matuka kuma ma Allah yana iya canza wani abu da yin addu'a yanzu akwai kaddara mu Allah ka jara da aka rafiya ita da wani abu an rafiya cewa in ka yi addu'a ba za ta sami ka ba ka addu'a ba zai sami ka to shi idan mutum ya zuwa sai Allah ya janye abin ko mutum ya zo ya ya wuce domin akwai kaddara irin wannan irin waɗannan addu'o'i ana yi daga cikin irin abin da mutum zai yi zai yi karanta yayin da yi gamu da wasu mutane masu sharri shi ne karanta alqur'ani alqur'ani yana yana yana maganin irin wannan Allah ya so sai ya kala bawa imamu al-qurtubi ya bada labari cewa akwai lokacin da suka zo za su wuce da abokan gaba kafirai da abokan gaba yace muna sai muka dinga karanta alqur'ani yace muka zama koke kamar ba ku san ba Allah ya rike mu idan ba sun zo sun mutu to duk wanda yana yana yana yana da su da haka karanta alqur'ani yana magance irin wannan harshe da nan mutane da kuma shedanu ma na na hakika aljanu to mutum ya amfani da karanta alqur'ani ko ina cikin yana magance irin wannan sai ga mutum da izinin Allah shi ya ya kubuta shi yasa yana da kyau mutum musulmi ya zama ya koyi addu'o'i da manzo Allah ya bayar da zikirai da manzo Allah yake wani yake da munasaba da wurare da daban in kai masa dalili ka koyi addu'a da ake na hawa abin hawa abin hawa سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم انا نجعلك اللهم انا اللهم أنت الصائم في الصغر والخليفة في الأهل haka har zuwa ƙarshe in mutum ya wannan addu'a zai samu nutsuwa domin zai ƙara maka kwanciyar hankali da nutsuwa cewa Allah zai kare ka to ka iya wannan akwai addu'a da ake an sauka masauki in ka je guri ka sauka ka yi an kai ka masauki kana jin tsoron masaukin gida ba babu ba ne wani gida ne a ka kana tsoron ko wani kwaro ko wani maciji ko wani abu shi ma akwai addu'a ta mutum sai da Allah ya kare duk waɗannan addu'o'i mun jarrabai ne an jarraba su an gani akwai misali addu'a masauki din أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق هي مثلا ko uku. yana yana kariya wani malami yake da suka yi tafiya sun yada zango a cikin jeji ce za su kwanta sai shi suka yi wannan addu'a suka yi shekara da safar da gari yawa sun ta da shi duk wurin kunamu ne a wurin amma su Allah ya tsaye ba wanda kuna ma ta gaba saboda albarka irin wannan addu'o'i to yana da kyau mutum ya koyi irin wannan matafiyi yana buƙatar yana buƙatar irin wannan addu'a ta ta neman tsari daga a mu jirage musamman a irin wannan yanayi da da da rayuwa wanda ya zama dole wani ya zama mai dole ba wai ana daga mutum kuma yi addu'a kuma yi shekari su kana a wata ya zama dole yanzu wani ya zama dole sai ya ji hanyar zamfara dole sai ya ga hanyar sokoto dole sai ya ga wani bangare na kasana da ake wannan fitintunin dole ba yadda zai yi to kaga irin wannan in za a yi kai bayan an yi riko da sabari a kiyaye lokutan da ake haduwa da waɗannan ko mutane sannan kuma ya haɗu to Allah yana yana yana kare mutum kada mutum ya wasa da addu'a a rayuwar shi da haka annabi Musa ya nemi tsarin Allah kuma Allah ya tsare shi don Fir'auna da bai kashe shi ba dan haka Fir'auna bai samu a a a abin da sai Allah ya ce wa qala أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كافرا مشرك كذاب نعم الله يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون ولا مسلم مؤمنين daga cikin mabiya fir'aun ya ce ya fito imani yana koyi imani mumini ne shi amma yana koyi imani ya ce a shaka tuno da rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah dan ya ce ubangiji na Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآن يأتون da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku wa in yaku kadhiba idan ƙarya yake yi fa alayhi kadhibu laifin ƙarya yana kan shi laifin ƙarya shi yana kan kan shi kuma gaskiya ne faɗa cikin abin da ya kira ku na cewa kuma in ba ku yi imani ma azaba za ta same ku to in gaskiya ya faɗa yusibukum ba'du alladhi ya'idukum sashin abin da yake faɗa zai sami sashin abin da yake alƙawarta muku zai sami inna allaha la yahdi man huwa musrimun sannan abu ne sannan ne Allah baya shirye da wanda ya zama mafarkaci kazzabu kuma mai yin kariya a nan Allah yana aikaito mana abin da ya ci gaba da faruwa fir'auna ne bai iya kashe annabi Musa ba annabi sa ya ci gaba da wa'azi to lokacin wannan da awal zai kashe shi sai aka samu wani mutum irin kariya da Allah ya bai wa annabi Musa daga irin kariya da Allah ya bashi ya aka samu wani mutum daga cikin dangin Fir'aun wasu ce min alin Fir'auna ana nufin dangi shi wasu da ana nufin yan uwan shi mabiya domin kun san a garin Isra akwai kibbawa akwai kuma bani Isra'il su kibbawa su ne an asalin gurin kamar da daga cikin su sai kuma bani Isra'il su ne masu rauni su ne raunana to sai zama shi wannan mutumin bakin bai da haka yana da kusanci da da fir'auna cikin jama'a fir'auna ne inda daga cikin bani isra'ila ne da na fir'auna ba zai saurare shi ba zai kuma ke sa a kama shi kuma zai iya tsallaka shi to amma da tunda wannan dan dangi ne kuma yana da tare ke da shi da haka ya saurare shi a nan malaman tafsiri sun tattauna dangane da abin da ya shafi sunan shi Allah bai gaya mana sunan shi ba wannan wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'aun wasu sun ce sunan wannan ah, mutum shamun sham'an sham'an wasu ka ce sunan shi hizbi shi ne sunan shi wasu kuma suka a'a ba sunan shi ke nan ba suka bada wani suna daban akwai wanda suka ce maimakon sham'an sam'an to duk wannan dai kokari ne amma alqur'ani bai gaya mana sunan shi ba kuma abin da ya fi daidai mutum ya tsaya in ba wani nassi ne ya zo ingantacce ya ayyana sunan shi ba to sai dai ka ce an ce an ce mai da ake na kantuwa daga bani isra'ila amma dai qur'ani ya gaya mana mutumin mu'minin mu'mini sannan kuma min ali fir'aun sannan ya kutubu imanan mu'mini ne amma yana koyin imanin bai ya bayyana imanin yadda fir'aun zai gane ya ya yi imani da annabi Musa ya karbi dawa ya gane a fir'aun ba Allah bane bai ya bayyana wa koyin imani ne wasu ce ya kutubu imanin wasu ce abin da ake yi yana koyi ma'ana wannan mutumin mu'minin min ali fir'auna yaftumu imanahu yana koyi imanin sa min ali fir'auna daga dangin fir'auna ma'ana baya so su sani wannan shine zahirin abin da nasu ya nuna ma'ana yana koyi imanin su daga daga gare su ba sa so baya so su gane cewa shi mu'mini saboda in ya bayyana akwai abin da bai same shi wannan shi ne sakila da musulunci ya zo da ita ka koye imani ka bayyana sabanin haka idan kana gurin da in ka bayyana imanin za a kashe ka ko ka bayyana imanin za a cutar da kai za a yi kima wata gaba ko za a kwantar da kai a illata ka to sai mutum ya koye imanin ya bayyana shi haka wannan musulunci ya yi amma rangwame ne ba wai wajibi ba ne inda mutum zai bayyana imanin a kashe shi bai saba wa Allah ba inda zai bayyana imanin a kashe shi ne saba Allah amma shari'a ta yi rangwani in ya bayyana kafirci ya koyi imani saboda zai zama an an ta wannan ita ce tafiya wadda ke shi, akwai tafiya ta shi'a su tafiya shi'a su ne ta koyi aƙida su a gurin waɗanda ba 'yan shi'a ba kaga shi shi'a suna yi mai idan ɗan shi'a ya shiga cikin ku ko ahalin sunna su sai ya koyi shi an sai ya bayyana sunnanci suna cewa ma shi su a gurin shi an ci wannan wajibi ne kuma a addini ne a gurin sun rawaito riwaya daga al'imman su cewa wanda ma bai taqiyya to bai da addini wanda ko kuma a gurin ahlus ta iya ana yin sani tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yadda da za su illata shi yayin da za su iya kashe shi sannan kuma rukusa shi rangwame ne ba wajibi ba ne su kuma a shi a dole ne dole ne a gurin su a tafiya su dini wa dinu a bayi wai ɗaya daga cikin ajin mutum yana cewa tafiya addini na ne kuma addini iyaye na ne da haka shi ka cikin iya zama da mai addini ya da shi a sai kun shekaru ba zai bayyana masa yana wannan aƙida ba saboda mai saboda tsaban wadatunci ba zai ma bayyana ya zo a da wadatun irin shafa sun sa a dole su wanke kafa suke a shafan kafa suke sai ya wanke in an zo sallah ba ta rike hannu idan yana yin tsoron ka kula da ya rike hannu in an zo sallah ba ta yin da kan lokuta biyar yadda muke suna hada azhar da la'asar ne suna kiran su azzurai suna hada magariba da isha ne su yi to amma idan kuna zaune na ka azhari sai ne gaban ko kowace sallah akan lokutan ta idan ana cikin sallah akwai abuwa da su yi nasu da kusa da an gama sallah ne ana yi sai ya koyi sai ku shekaru a haka saboda me saboda baya san ka gano abin da yake kai domin me shi kansa bai gamsu da abin da yake kan ba to wannan ba ita bace tafiya wacce addinin musulunci ya zo da ita wannan tafiya da addinin musulunci ya zo da ita ana yin ta yayin da mutum ya zama tsakanin kafirai لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء illa أن تتقوا منهم تقاه shine anan Allah ya magana kafiya cikin suratu Ali Imran yace kada mu bi su kai kafirai a matsayin masoya a matsayin majalisin lamari duk wanda ya aikata haka ya mai da kafiri masoyi majalisin lamari to wannan ya fita daga lamarin Allah ba shi ba Allah sai Allah ya ce sai dai in ku yi tafiya ma'ana ya zama in ba ku bayyana ba za ku shiga halaka da wahala ku sai ku bayyana saboda bai saboda ku samu tsira da rayuwarku ko ku tsira da lafiyarku to wannan mutumin shi ya fito yana koyi imanin shi da haka ba su yi gaskata shi mu yi ba da ya ga fir'aun yana cewa zai kashe annabi Musa sai yake nuna cewa abin bai kai haka ba a tabbata nuna rajulan in za a kashe mutum yana nufin annabi Musa ku duba saboda ko da imani yake bai iya kiran annabi Musa da annabin Allah ba yadda ya ce da za ku kashe annabin Allah sun ce a shi kai ma kana tare da shi sai ce za ku kashe mutum sai ya amfani da kalmar mutum sai dai an ya kula rabbi Allah dan ya ce ubangiji na Allah ya ce mahalicci na Allah akan wannan za ku kashe shi wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji daga ku, a da ya kamata ku kuma ku kana ku hujjojin amma ba wai ku je ku kashe shi ba haka wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda imamu bukhari ya rawaito ah, daga urwa ibn zubayr yace an ce wa abdullahi bin amr bin al-as cewa a urwa ya tafi abdullahi bin amr bin al cewa da ya mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai amr yake cewa to wata rana manzo Allah yana sallah a farfajiyar Ka'aba sai ga Uqba ibn Abi Mu'ayth ya taho da ya zo sai ya kama kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hado bayanin manzon Allah ya ci kulkure shi ya shaƙe manzon Allah shaƙewa shaƙa da tsanani yana nufin zai kashe sai da sai jina abubakar da ya zo sai ya kama kafaɗa wannan kafiri an kuma ibn abin mu'ayyi ya ingiza shi sannan ya yake a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi yana za ku kashe mutum dan ya ce Allah ne abin bauta ta ubangiji na Allah wa kad ja'akum bil shi ta rabbikum al al'adu ya zo muku da hujjoji daga ubangiji shi ma sai na abubakar sai irin wannan kalma ya faɗa waɗannan mutane amma akwai mafi tsakanin mu'minin ali fir'auna da sai jira abubakar shi sai jira abubakar ya bayyana musulunci sun san musulmi ne shi bai boye ba shi kuma wannan saboda rauni da kuma tsoron abin da zai biyo ya boye to irin irin irin wannan ya faru a da annabi sallallahu alaihi wasallama da sai jira abubakar kamar yadda ya faru da wannan mutumin da annabi musa da haka sai ya hana su da wannan magana ya nuna musu bai kai a kashe mutum da dan dan dan ya faɗi wannan ba ba dai bane a kashe shi a takhsuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum min bayyinatin min rabbikum alhali ya zo ku da hujja daga ubangijin ku ya bayyana muku dalilan shi wa in yaku kaziman sai ci gaba da bayani wannan mutum yake in fa ƙarya yake fa alayhi kasimu ku kai shi kana kai shi za ki fita in ƙarya ne abin da ya faɗa ba Allah da ya yi shi ba abin kan shi bai koma wa in ya ku sadika duk kuma gaskiya ya faɗa ya yi ku ba su da ya yi sashen abin da yake faɗa da same su abin da yake turatar da ku kun ga anan wata da ba ta ce da gwanin cewa wajen jan hankali sai nuna musu yanzu in kun kyale shi to in karya ne karya shi za ta cutar dan Allah zai kama shi aka yi wa Allah karya in kuma abin da yake faɗa gaskiya ne kuka zo kuka kashe shi to fa tabbas abin da yake muku alƙawari ya same ku na uku ba na cewa in kun kafirce kun yi kaza Allah zai kama ku to za ku jawo fushin Allah da gaggawa abin zai kama ku da haka abin da yake ya fi muku alkhairi ku gane shi shi ne abin da yake muku alkhairi sannan sai ya ƙara bayani ya ce wani dalilin ba da yake gwada haka inna Allah la ya'ti man huwa musrifun Allah baya shirya da mai mamantaci inda abin da yake mana ƙarya yake mana Allah ba zai shirya da lamarin shaka ku duba lamarin shirye ba ya fara da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan gashi na har ya kawo wannan lokaci sannan kaza makalici ba da za Allah ya shirya da mai wannan dabi'u guda ne Allah ba ya shirya da mai wannan dabi'u da haka shi kuma annabi Musa mun kalli rayuwar shi za ku ga ba haka bane kun san ya taso a cikin ku balma a gidan Fir'auna ya tashi kuma kun ga halayen da dabi'un shi sannan da abin da ya kuma so ku kashe shi amma Allah ya tsiratar da shi ya gudu ya kuma ya sake dawowa to wanda shi yake maka da shi Allah ba zai yi da shi ba Allah maɗaukakin sarki ba ba zai ba shi iko kan wannan abin da yake yi ba to da wannan ya yake kira yake cewa ku kyale shi Don haka kada ku ku kashe shi kada ku ce za ku yi masa wani abin da yake ba daidai ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa Sallama yana cewa a mafi fitin jihadi kalimatu adalin kusa ni jayi faɗar kalmar gaskiya ta adalci a gaban shugaba wanda yake jahi wani yana cikin mabibicin jihadi cewa yayin da wani shugaba zai wani abin da ba daidai ba mutum ya tsaya a gaban shi ce abin da za ka yi ba daidai ba Allah ya hana in kai kaza Allah zai kama ka idan kai gaskiya wannan manzo Allah ya sa yana cikin mafi girman jihadi mafi fadalar jihadi amma ba kowa zai iya ba wannan an kawo ne wanda ka ga yayi wannan to yayi jihadi mafi girma domin a yanayi ne yanzu mutum ya rasa yanzu a aka ce mutum domin waɗannan masu mulki suna jin ƙarfi da ganin ba wanda yake da iko a kansu musamman idan mutum yana kan kujerar mulki to wannan ƙarfafawa ne da manzo Allah yake na mutum ya faɗi gaskiya a yayin da aka samu wanda bai karkace in ba za ka iya ba to dama matakan hana munkari ai matakai ne akwai da baki akwai da haka akwai da zuciya in ba za ka iya mutum ka bar wurin kuma ka ƙi abin a cikin zuciyarka to don haka wannan mutumi ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu ya nuna musu mafi alkhairi shi ne kyalai annabi musa alaihi salam sai shi gaba da ce musu يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء ya ku mutane na shi wannan mutumin yace ya ku mutane na lakumul mulku yawma yi fil ard a yau kuna da mulki kuna masu karfi a bayan ƙasa fa man yansuna min da llahi tijaa to waye ne ke mu daga tsanani daga azabar Allah ya ta zo mana qala fir'aun sai fir'aun ya ce ma guri kun illa ni ba ba abin da nake gwada muku sai abin da na sani wa ma ahdikum ba na shiryar da ku ko ina illa sabila rashad fa ji ta farki da shiya wannan mutum ya ci gaba da jan hankalin waɗannan mutane tun da kan fir'auna da magoya baya ya ce ya kauri ya ku mutane na anan ya ce ya ku mutane na dan kai matuƙa wajen iya jan hankali yake nuna cewa kamar mahaifiyarsa yana tare da tunda yana koyi imanin shi da haka yake ya ku mutane lakumul mulkul yawma ku kuke da mulki a yau zahirina fil ardi kuna masu ƙarfi a bayan ƙasa to wannan yana yana yana gwada cewa da masu mulki yake magana da haka yana nan ku gina wannan ma da mulki da kuke da shi a bayan ƙasa to yau kuna kuna da ƙarfi amma ban yanzu na ne ba a kula da shi ya waye zai kare mu daga azabar Allah tazo ya zo yanzu ka kashe annabin Allah waye zai shi dan idan abin da ya faɗa gaskiya ne abin da ya faɗa na alƙawari ne kan to tun wannan abin zuwa yi wa zai ke shi dan da haka kar ku jawo wa kanku da nan ba ya haɗa da shi ya ce wa zai ce ce eh, duka abadi ne na wannan cewa wajen jan hankali da kuma nuna cewa ko ya imani shi sai nuna abin da ya dame shi har shi bai fit da kan shi ya ce wa ya zai ce mu zai zai zai tseratar da mu daga azabar Allah idan ta zo mana babu kuma wanda zai tsere da ku da haka ku ji tsoron Allah kar ku wannan ne kar ku wannan abu yana jan hankali yana tsoron da to wannan ga wanda yake da hankali idan kana tunanin wani abin da mutum yake faɗa ba gaskiya ba ne to kullum abin da za ka yi sai ka dinga roƙon Allah shi da kake zuwa ga gaskiya kuma in ka tashi kada ka ce in abin da kake faɗa gaskiya ne Allah ya kashe da Allah ya kaza in ka da hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina tijaratan min as-sama wannan magana shi ta kafirai cewa Allah na Qur'ani gaskiya ne ka sauka mana da ruwan dutse daga sama a wani ke na bi azabin abin ko ka zo mana da azaba mai tsanani a'a shi ya abin da yake cewa ihdina ba fihi yi al-haqqi yi idnik Allah ka shirya da mu zuwa ga abin da aka yi sabani da izinin ka Allah ka shirya da mu zuwa ga duniya shi yasa kullum muke ta ihdina siratal kai amma ka yi kira ta in ka ne Allah ya maka kaza wannan yana da karancin hankali ana cewa in shirya ne abin da ka zo da shi to Allah ya shirya in ko ba ba ne to Allah ya nuna mana abin da yake na shirya. ana yin rantsuwa da kai ne a babin mubahana wannan wani babi ne daban abin da ake kira mubahana in eh, akwai lokacin da zai zama mai da hawa zai to ka zo ni ma in zo in kira ƴaƴana da matana da ta mu zo mai tsinin ne ya kowa ya tsine wa kanshi in abin da yake kai ƙarya ne kuma abin da kai kake kai gaskiya ne wannan ana yin a babin mubahana ita ma mubahana akwai sharaɗai da abubuwan da ake duba za a yi akwai abin da in ka duba a lissafi sai gaba maslaha bane kai mu ba mutane ne masu kai misali mutane masu kai wanda idan kai mu ba ka zo kai idan daidaiya da ku za ki iya sanya a cutar da kai a gaba kaga ku ɓannar su za ta ɗaga to sai ka sai ka jirgi saboda ne ka kada ka je kai mu ba kai abin da kake so na gaskiya ta ɗaukaka kuma a samu aka shi a samu ma'ana abin da yake ba haka ba sai mutum ya zan kira kuma ga mu'minai misali mutum ya zuri ya fito kai da kuke kan hakika abin da kuke kai ba daidai ba ne don kunyar da daidai ne ku zo da ni da ku mai mubahada ku tsire a juna to in ka bai kisa wannan mutane in ka bai ka za su kai su kashe ka ko su a kashe ka ko su lalata ma na abin hawan kai haka ne mutane su a yi abin da kai na rantsuwan ne to sai ka ce ba za su yi wahala saboda ne saboda kai ai abin da kake yi kana yi dan kokari ka daga addini dan ka tsara addini to duk abin da zai zama to yana ga mu'minai to kai mu'mini karka je ka jefa kanka da zai zama jarrabawa da cikin ba ga mu'minai sai imanin su hawa da haka ne wanda zo kai tilan daidayar ka kama hanya ta sanya wasu kare su kashe a ce ai tilan ne da ke sa a kai to sai idan ta bai akwai wannan shi gaskiya ba sai an yi ala. malami da ku kowa ya addu'a Allah ya shiryar da wanda yake kan gaskiya zuwa gaskiya wanda ko baya kan gaskiya muna roƙon Allah ya magance shi amma dai akwai batin mubahala ta baya yadda aya alqur'ani cikin surat al imran Allah ka dauki kan sarki ya ambata to za mu anan mutumin abin da ya dora su ya da annabi dan kada su jawo azabar Allah kuma ya yi karfafa a cikin bayanan shi zaka bayyana cewa ya fi karkata zuwa ga gaskiyar annabi Musa dan kaga yana cewa yanzu fa man yansuru na bin ba'dillahi ja'a waye zai tsere kanta mu daga azabar Allah ya karfafa ولومن فرعون في مدن قال فرعون ما أريد إلا ما أرى فرعون يجي ما أريد لكي هنا مقبا قبلني إلا ما أرى فاتي أجد نسني شيء أنا ما أجد لكي ولا أنا أجد لسني ما يشنك أكي أرى أنا علامة الشهيد في رؤيا علمية yana nufin abin da ya sani to amma ta magana ta kira da ƙarya ba abin da ya sani shi ya saboda Allah ya gaya mana cewa shi ba fir'auna ya fatan abinda da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne Allah ya ce wa jahadu biha wa sayfa laka anfusuhum zulman wa quluwa sun yi jahiliya da ayoyin Allah shi Fir'auna da mutanen shi da mabiyan shi amma sun tabbata waɗannan ayoyi a a zuciyar sun san gaskiya ne girman kai ne da zalunci yana su imani a wani wurin Allah ya gaya mana cewa shi Fir'auna a shi annabi Musa yana cewa Fir'auna na a alimta ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والطائر كيف العون كان لقد علمت كان ba wanda ya saukar da wannan ba wanda ya saukar da da wannan face ubangiji na sammai da kafi kun ga fir'auna shi dan ya san Allah ya tabbatar ya san amma za a yi da girman da yake kan gaskiya da haka an ce yake ma urikum ba na kiran ku ko ba na gwada muku sai sai na ba ya faɗa ba sai ya sake wata ƙarya ya ce wa ma a biyu ni ba ba na shirya da ku wata hanya illa sabila rashad sai hanya ta shirya ta gaskiya ta rere nan ba ƙarya yi. domin Allah ya gaya mana fastabahu amra fir'aun mutanen fir'aun suka bi hanyar shi suka bi abin da yiro da shi Yana Allah ce wa ma amru fir'aun da bi rashid ba ya ce yana shirya da su sabila rashad ba to Allah ce wa ma amru fir'aun da bi rashid lamarin fir'aun ba shirya ba ne wani gurin Allah ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma haya fir'aunu ya fatar da mutane shi ko bai shi ba Ya haka ƙarya yake yi nan ya halicce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi ingantacce ce babu wani shugaba da zai mutu ya mutu yana da albush yana da cutar talakawun shi ba sai sai Allah ya haramta masa aljanna ba zai shiga shi aljanna to fir'auna ya mutu yana cutar talakawun shi ya kaskare ya haɗa shi sa ranar tashin alkiyama zai shiga wuta ya kudu ko kawo ba aure da kuma shi ne zai dawo mutane shi jagorance ya shigo da su wuta da haka zai wannan jagoranci domin da ya zama jagoran mata a nan duniya to a lahira ma dole zai jagoranci mutane shi da ya zama jagoran jagoran mata su kuma sun fi shi kan fata saboda ya rina musu hankali fastaqaffa qawmahu fa asaru mutane shi ya rena musu hankali su suka mai biyayya wanda kuma wannan ya kai su da fada ba su abin da suka fada sai mu ce a nan duba da lokaci Allah sai mu gobe za mu ci gaba a cikin su karanta ne dai Allah ya mu daya wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah ba da kai sarki ya yi mana ga wani bawan Allah ya kawo ne guda biyu sadaka to muna roƙon Allah ba da kai sarki ya karfa masa ya ji kan iyayen shi ya ji kan mu ma gabatan mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ka ba da ke gabatarwa ya fi mana zunuban da ba mu zama lafiya da saka mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya. Allah ka taimaki musulunci da mutum mai cikin da suke لا شك أنك ممكن يشتري بالله ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد تاريخنا هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين